za ta samu wani wanda zai dinga bata kudi for her to be taking care of herself for you to be looking good for you ba wai she hasn't she doesn't mean to cheat on you but she don't have any option dole ne ta wani side saurayi din so da zai dinga bata kudi tana kula da kanta kula da kanta nan take kuma makai ne so ba kowace mace ke son kudi ba akwai matan da soyayya suke so kawai ka nuna musu so ka nuna musu so mata kun san we are very sensitive we are very sensitive abu kaɗan za ka ga akwai macen da abun farin ciki zai sa ta kuka abun bikin ciki zai sa ta kuka akwai su suna da yawa so abeg just try your best and be taking care of your woman idan ka san ba ka san babe ɗinka ta wani Take care of her. Give her your time. Show her love. Be romantic to her. And always be straightforward. That is it. That's all. Kema! Mata na san muna da yaudara mu. Ba maza bane kawai suke da. Mata muna da ƙarya muna da yaudara. Ki san ba auren shi zaki What is the essence of the relationship? Nothing. ana soyayya ne don ya lidin zuwa aure to idan kin san ke wannan this is not your type of man ba abinda a duniya nan zai sake aure shi stay away from him you have nothing to do with him why are you deceiving yourself saying that zan cuɗin shi saying that you are a fool garin cin kuɗin nan ne he will be using you and at long last you will be thinking that you are the one that will dump him he will be the one to dump you in kina zama da namiji kin ga ya fara misbehaving yayi wannan yau yayi wannan gobe kina ganin alamu he's trying to find a way to break your heart my dear jejely pack your things and go break his heart before he